عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلم dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki, muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa. wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata a bisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ya musliman ahuwa wa la ni qalbi baka mutasailan an ikwatil iman Wannan mako za mu ba da tarihin manyan mashahuran malaman nan guda biyu, al-Imam bukhari da Muslim. Bukhari da Muslim sun shahara a ɓangaren ilimin hadisi shi al'imamul Bukhari sunansa Muhammad bin Ismaila. Ana ce masa Muhammad ɗan Ismaila ɗan Ibrahim ɗan Mugiratu ɗan Bardisba. Shi Bardisba shi ne kakansa, wanda kuma gabas da yamma kudu da arewa an san mashhurin malamin hadisin nan wato Muhammad bin Ismaila al-Bukhari. Wanda ya shahara da babban littafinsa na Sahihul Bukhari wanda ya tattara ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. an haifi al'imamul Bukhari a garin ƙasar Bukhara ko kuma a yankin garin Bukhara a ƙasar Rasha a ranar Juma'a sha uku ga watan Shawwal shekara ta ɗari da casa'in da hudu hijiriya ya rasu yana da shekara sittin da biyu a duniya wasu malamai sun ce asalinsa daga ƙasar Farisa ne suka dawo Bukhara daga musuluntar kakansa Mugira a hannun wani babban mutum da ake kiransa Al-Yamanul to wannan shine wasu daga can yankin farisan suka dawo yankin bukhara a cikin ƙasar rasha wanda a nan ne suka zauna tare da mahaifinsa imam bukhari ya fito daga yankin da suka shahara da ƙwazo da ƙarfin hali da juriya gwanayen sana'ar noma da kiwo ya ce imamul bukhari ya shagala da karatun hadisi tun yana ƙarami ya samu karatun hadisi ya haddace shi tun shekarunsa ba su kai shekara goma ba aka san shi da wannan fanni ya ce na haddace littattafan malam abdullahi dan mubarak da malam waki'u lokacin ban wuce shekara goma sha shida ba a duniya sannan muka tafi aikin haji ni da mahaifiyata da ɗan uwana yayana mai suna ahmad bayan ƙare aikin haji sai na ce wa mahaifiyata da wannan ɗan uwan nawa su dawo gida shi da mahaifiyata ni kuma zan tsaya na yi karatu a garin Makka. don haka ya je wajen manyan mashhuran malaman da suka shahara a maka ya karatu a gurinsu. Bukhari ya ce ya yi mafarki kamar gashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike da mafici yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama fifita. Sai aka fassara masa da cewa zai kare maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga karyan maƙaryata. Bukhari ya shiga duniya neman ilimi ya kewaya wajen manyan malamai, duk inda ya ji labarin wani mashhurin malami baya ƙasa a gwiwa ya shiga ko'ina domin samun ilimi, ya je ƙasan Marwa da wani gari da ake kiransa Balho da Arrayu da Bagadaza da Basra da Kufa da Makka da Madina da Misira da Sham har zuwa ƙasar Naisabur. Ya ce lokacin da ya shiga garin da ake kira Balho suka nemi ya faɗa musu malaman da ya jiyo hadisi daga gare su, sai da ya gaya musu malamai daban-daban har malamai guda dubu. Malam Muhammad ibn Abi Hatim wanda yake taimaka masa wajen kula da takardun rubutu ya ce ya ji al'imamul bukhari kafin ya rasu da wata ɗaya yana cewa na karanto daga malamai dubu ɗaya da ɗari takwas dukkansu malaman hadisi suna cewa imani ya haɗa faɗa da aiki kuma yana daɗuwa yana raguwa malam abu aliyu algassani ya ce ya fidda bukhari littafinsa na bukhari cikin hadisai sama da dubu ɗari shida bukhari ya yi karatu a wajen malamai da yawa wannan yasa ya tara ilimi mai ɗimbin yawa al'imamu zahabi ya kasa malamansa zuwa matakai biyar a cikin mataki na farko ya ce su ne mafi ɗaukaka a cikin malamansa irin su abu asim irin su al'ansari irin su makiyu bin ibrahim irin su ubaidillah bin musa da abul mugira waɗannan suna cikin manya-manyan mashahurai na ɗabaka farko waɗanda al'imamul bukhari ya karatu a gurinsu waɗanda suka ji sayihul bukhari daga gare shi ko sun kai mutum dubu saba'in ko dubu casa'in a watar wayar daga al'imamu zahabi a cikin siyar juz'i na sha biyu shafi na ɗari uku da casa'in da takwas. Bukhari ya ba da labari cewa dalilin da ya sa ya wallafa sahihul Bukhari shine wata rana suna majalisin Malam Ishaq bin Rahawaihi ko Ibn Rahawiya. Sai ya ce ina ma za ku tattara sahihan hadisai a cikin wani takaitaccen littafi da ya shafi sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihinsa. Sai ya ce daga nan abin sai ya shiga zuciyata na ta da himma wajen wannan gagarumin aiki wanda zai zama alkhairi ga musulmi da kuma addinin musulunci gaba ɗaya na a tattara hadisan manzan Allah sallallahu Wannan gagarumin aiki da Imamul Bukhari ya yi wanda ya sa suna Aljami'u Sahihul Musnadu min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Wannan shine asalin sunan littafin. Malam al Zahabi da Malam Ibn Hajar Asqalani ya kirga yawan hadisan da suke cikin sahihul Bukhari masu isnadi bakwai. idan kuma aka haɗa da hadisan da aka maimaita da kuma waɗanda aka kawo su babu cikakken isnadi a nan sai dai a wani guri za su kai dubu da tamanin da idan an cire hadisan da aka maimaita da waɗanda aka kawo su da isnadi kawai kuma ba a sake maimaita su ba su ne za su kama dubu biyu da ashirin da uku wannan bai haɗa da maganganun sahabbai da tabi'ai ba daga nan ya kirga kowane babi ya kirga abin da ya ƙunsa na yawan hadisai ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya zo a cikin hadayus sari ya kuma bi yawan hadisan kowane sahabi da ya zo a cikin sahihul bukhari misali yawan hadisan anas bin malik a cikin sahihul bukhari 268 usamatu bin zaid yana da hadisi goma sha shida a cikin sahihul bukhari bilal yana da hadisi uku huzaifatu bin yaman yana da hadisi ashirin da biyu sayyidina abubakar yana da hadisi biyu ne a cikin sahihul bukhari sayyidina ali yana da hadisi ashirin da 28 a cikin sahihul bukhari sayyidina usman bin affan yana da hadisi tara sayyidina umar yana da hadisi sittin. wannan haka ya bi kowane sahabi har zuwa ƙarshe kowa adadin yawan hadisan da suka zo nasa a cikin sahihul bukhari wannan yana na a cikin wannan littafi na hadayu sari haka ya bi mata su ma kowace mace sai da ya kawo yawan adadin hadisanta wanda ya zo a cikin sahihul bukhari wanda na aisha ce tafi kowa a cikin mata yawan hadisai da suka zo a cikin sahihul bukhari malamai da yamma sun yaba wa bukhari akan wannan gagarumin namijin aiki da yayi da kuma baiwa da allah ya masa na ƙoƙari da karfin haddace abu ya zauna daram wanda wata rana lokacin da ya shiga garin bagadaza sai suka ga wannan yaro gashi yaro shekarunsa kaɗan amma gashi ya shahara ko ina ana magana karatunsa sai suka ce ya kamata mu gwada shi mu ga cewa abin da ake faɗa a kansa na karatu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai suka samo hadisai guda ɗari suka ba wa mutum goma kowa ya haddace guda goma da amma da aka tayi sai aka cancanza isnadin hadisin wato hanyoyin da ya biyo sai aka cancanza sai a cire hanyar da wannan hadisin ya biyo sai a makala ma wancan sai a cire ta wannan sai a makala wannan duk aka rikirkita waɗannan hadisai guda ɗari aka ba su suka haddace aka ce in ya shigo si masa tambayoyi don a gane yana fahimta ko baya fahimta, yana ganewa ko baya ganewa. Waɗannan hadisan kuma ya haddace su kafin ya zo ko ko bai haddace su ba. Duk dai za a iya fahimtan komai idan aka yi wannan. To suka shirya wannan ba wanda ya sani shi al'imamul Bukhari bai sani ba. Da ya zo ya buɗe wajen karatu aka taru. Sai mutum na farko mai hadisai ɗarin goma ya tashi masa tambaya. Ya karanta hadisi na farko ya tambayi imamul Bukhari ka san wannan hadisi? Imam Bukhari ya ce ban san shi ba. Ya dinga karanto hadisan har ya karanto goma ya koma ya zauna. Shi ma na biyu ya tashi ya karanto hadisansa kowanne aka karanta sai Imam Bukhari ya girgiza kai nuna cewa bai san wannan hadisin da wannan hanyar ba ko bai san wannan hanyar da wannan hadisin ba. Haka suka yi tayi sai da dukkan mutum goman nan kowa yana ɗauke da hadisi goma suka kare mata tambayoyi. Sai ya ce to na fahimci abin da ya jawo ban fahimci hadisan ko ban gane su ba. Sai dawo ya ce mai tambaya na farko ya karanto hadisai guda goma da hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza har zuwa kan goma. Ya ce to isnadin hanyar da ka kawo wannan hadisin ba ta wannan hanyar ya biyo ba. Wancan hadisin ta wancan hanyar ya biyo sai ka cire wancan hanyar ka haɗa ta da wancan hanyar. Wannan hanyar ta wancan hadisin ce ka haɗa ta da wancan. sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya su goma nan yana gaya musu abin da suka yi na kuskure yana gyarawa kuma lokacin da suke karanta masa ashe yana haddacewa har da kuskuren da suka ya haddace ya bi ɗaya bayan ɗaya ya gyara hadisan ya mai da su yadda suke wannan abu ya ba mutane mamaki wanda su kansu malaman gaba ɗaya na bagadaza a cikin ƙasar iraki a wannan lokaci suka yarda suka amince cewa lalle al'imamul bukhari aya ce daga cikin ayoyin allah wanda wato ya, ya, ya nuna mutane wato mahimmancin ilimi da addini da kare addini ta hanyarsa. Ta haka suka sallama mar suka yi masa laƙabi da Amirul Mumini na fil hadis, wato ya zama sarkin muminai a cikin ilimin hadisi. Haka ya sake faruwa a wata ƙasar ƙanda, wasu malaman hadisi su ɗari hudu suka cuɗanya suka cakuɗa wasu hadisai suka birkita hanyoyin da hadisan suka biyo. suka juya na sham ya zuwa ƙasar iraki wanda ya biyo ta iraki suka juya shi zuwa ƙasar sham suka zo suka yi wa imamul bukhari tambaya kamar yadda abul azhar ya faɗa amma imamul bukhari allah ya sa ya gane cewa makirci ne suka kulla kuma ya yi ƙoƙarin bayyana musu ga yadda asalin abin yake zuwa suka suka cakuɗa shi da gangan kamar yadda zuwa cikin hadayu sari shafi na ɗari shida da saba'in da uku. Malamai da yawa sun yaba wa al'imamul Bukhari akan wannan gagarumin aiki. Akwai Malam Firabriyu ya ce ya ji Bukhari yana cewa ban rubuta hadisi ba a cikin wannan littafi, face sai da na yi wanka kuma na yi alwala na yi sallah raka a biyu. Kowane hadisi ɗaya a cikin waɗancan hadisai sama da dubu tara ya ce baya rubuta shi sai ya yi alwala ya yi wanka ya yi alwala ya sallah raka a biyu ya roƙi Allah ta'ala cewa Allah sa ya sa abin da ya rubuta ɗinnan nan haka yake. Haka na Ibrahim bin Ma'akal ya ce Bukhari ya ce ban shigar da hadisi ba sai sahihi, kuma akwai wasu sahihai da yawa waɗanda ban kawo su ba saboda tsoron tsawaitawa. Ya kawo su a cikin wasu littattafan nasa da da yawa. Ya ce ya wallafa sahihul Bukhari a tsawon shekara goma sha shida, ya kuma sanya shi hujja tsakaninsa da Allah. Ya ce ba mu taɓa haɗuwa da wani ba, face sai ya amfana daga gare ni fiye da yadda ni na amfana da shi. ya ce na haddace hadisi dubu ɗari sahihai na kuma haddace hadisi dubu ɗari biyu waɗanda ba su inganta ba kamar yana na asiyar juz'i na sha biyu shafi na ɗari hudu da sha biyar ya ce ya rubuta littafinsa na tarih a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da kabarinsa a cikin dare mai hasken wata ya ce kowane suna da kuka gana kawo a cikin a tarih ɗin nan yana da kissa sai dai ban kawo ba saboda gudun tsawaitawa ya ce bayan na rubuta littafi na na danƙa shi a hannun manyan malamai na zamani na domin su yi nazari su samun albarka kamar su al'imamu ahmad bin Hambal, irin su malam yahaya bin ma'in irin su malam aliyu bin madini ya ce duka sun ba da shaida cewa aiki ya yi kyau ya inganta kuma ya dace sai dai hadisai guda hudu kawai suka ja in ja da ni a kai kuma su ma hujjojina sun fi nasu ƙarfi a kansu Akwai wani malami mai suna Muhammad bin Salam ya ce, Duk sanda Bukhari ya zo majalisina sai gabana ya ta faɗuwa, duk na rikice a cikin karatu, saboda kwarjininsa sai ya tafi nake samun nutsuwa. Malam Abu Ishaq a Surmariyu ya ce wanda yake so ya ga masanin fikihu tabbas da gaske to ya kalli imamul Bukhari, Allah ya ba shi ilimin fikihu. Haka Malam Yahaya bin Ja'far ya ce, da ina da iko na ƙara wa Bukhari shekaruna, da na ƙara masa. Dan ya ci gaba da yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hidima yace domin mutuwa ta mutuwar mutum ɗaya ce kawai amma mutuwar bukhari tafiyar ilimi ce haka malam abdan ya ce ban ga matashi da ilimi ba kamar bukhari haka malam nu'aimu bin hammad ya ce bukhari malamin al'umma ne lokacin da bukhari ya je wajen malam suleiman bin harb da ya kalli bukhari sai ya ce wannan zai zama wani abu nan gaba wani malami mai suna abu sahal ya ce na shiga basara da sham da Hijaz da kofa na ga malamanta, amma duk sanda aka ambaci Bukhari sai su fifita shi a kansu. Haka Malam Muhammad bin Bashar ya ce mahaddatan duniya guda hudu ne, akwai Abu Zur'atar Razi a ƙasar Rayu da kuma Addarimi a ƙasar ƙanda da Bukhari wato ani a ƙasar Bukhara da kuma Musulun a ƙasar Naisabur. Haka Malam Abu Hatim ya ce Muhammad bin Ismaila wato shine mafificin al'umma a lokacinsa. cikin almajiran Bukhari akwai Abu Isa a Tirmizi. Malam Suleiman bin Mujahid ya ce ido na bai ga kamar Bukhari ba tun tsawon shekara sittin, mafi fiƙihu, mafi tsantseni, mafi zuhudu da kuma gudun duniya. Malam Bukhari ya gamu da jarrabawa da matsaloli da malamai suke gamuwa da su na karatu da hasadar malamai da kuma rigima da masu mulki. Akwai wani sarki mai suna Khalid bin Ahmad Zuhali, gwamnan Bukhara. sai ya aika wa Bukhari ya ce ya zo gidansa ya karantar da shi. Sai Bukhari ya ce ba zan kaskanta ilimi ba, ba na kai wa mutane ilimi ƙofar gidansu. Idan kuna bukata ku zo gidana ko masallaci a biya muku. Idan kuwa ba haka ba, sai dai ka hana ni karantarwa domin na samu uzuri a wajen Allah cewa kai ka hana ni in karantar da mutane ilimi. A wata ruwa ya ce ya zo ya karanta masa da ‘ya'yansa ko ya ware musu rana, su ‘ya'yan sarki ne ba za su haɗu da kowa a makaranta ba, ko dai a zo gidansu a karantar da su ko kuma in sun zo makaranta kowa ya tashi sai sun gama karatunsu. Imam Bukhari ya ce ba a yi wa ilimi haka. In kana so ‘ya'yanka su yi karatu, ka ba su dama su shiga sauran cikin almajirai a yi karatu tare da su. Ce amma ba na wa ilimi haka. To wannan abin ya ɓata wannan sarki rai daga nan ya haɗa kai da wasu magauta suka kullawa Bukhari shar da makarkashiya. Har ta kai an kore shi da ƙasar Bukhara. Wata kisa ta zo cewa lokacin da ya kama hanya zai fita daga Bukhara ana ta rigima, can kuma ƙasar ya doshi ƙasar samara ƙanda, nan ma an rabu gida biyu wasu suna murna da zuwansa, wasu kuma suna rigima akan ba zai zo ba. To a nan tsakiya ne ya ce shi ya roƙi Allah ma Allah ta'ala ya ɗauki ransa ba tare da ya kai wancan garin ba. Abin da suka tuhumi Bukhari da shi cewa shi ma ya yarda da aƙidar mu'tazilawa da suke cewa Ƙur'ani halitta ne, wanda har aka ce shi ma Bukhari ya faɗi haka, wannan kuma sharri ne kawai. wannan ya kawo yamutsi da hargitsi tsakanin masoya da makiya har ya nemi fita daga gari kuma ya rasu a hanya wata ruwaya har ya isa wani gari mai suna kartanku a nan ya yi rashin lafiya mai tsanani ya tashi yana sallah da daddare aka ji shi yana cewa Allah duniya ta yi mini zafi ka karɓe ni zuwa gare ka sai ya rasu bayan wata ɗaya Bukhari ya rasu ranar Asabar da daddare ƙarshen watan azumi daren sallah aka binne shi ranar sallah bayan sallah a zahar shekara ta sittin 266 ya rayu shekara biyu babu kwana goma sha uku yau tsakaninmu da shi shekara uku, kamar yadda ya zo a cikin littafin siyar juzi'i na sha biyu daga shafi na ɗari uku da casa'in da ɗaya har zuwa shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya yana ba da tarihinsa da kuma muƙaddamar fatahul bari wanda al'imam alhafiz ibn hajar askalani ya wallafa domin ba da tarihinsa da kuma magana akan littafinsa Allah ji kan Imam Bukhari ya masa rahama ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-iman Muslim bin Hajjaj da an ce Bukhari sai Muslim ko a ce muttafaqun alaihi ko kaji an ce rawahul Bukhari wa Muslim Tun da mun ji waye Bukhari ya kamata mu ji waye Muslim. Muslim ɗan Hajjaj al-Qurashi an Nesaburi, shi ma an haife shi a ƙasar Nesabur. An haifi Muslim a Nesabur shekara ta ɗari biyu da hudu, ya rasu yana da shekara hamsin da bakwai. A dai nan ƙasar Nesabur ɗin shekara ta ɗari biyu da sittin da ɗaya. Ya fara karatun hadisi in ji al'imamu Zahabi yana ɗan shekara goma sha takwas. Ya yi aikin hajji yana ɗan shekara ashirin. To ku ji fa matasa, duk malaman nan da muke karantowa sai a ce sun fara karatu shekara goma shekara sha shida ashirin kafin su kai talatin duk duniya an ji labarinsu Wani yana nuna mana mahimmancin tashi a yi karatun addini da na zamani domin da shi ake samun ɗaukaka sai da ya kawo malamai ɗari biyu da ashirin shi al'imamu zahabi ya ce duka imam musulun ya yi karatu a gurinsu kuma su ne ma wasu daga cikin malaman da ya fitar da hadisinsu a cikin wannan littafi nasa na sahihu musulun. Imam Musulun ya yi yawon neman ilimi a duniyar malamai, ya shiga manyan garuruwan musulunci, ya gamu da manyan malaman duniya na zamaninsa ya yi karatu a wajensu. Ya kuma karantar da manyan malamai masu tarin yawa, har duniya ma gaba ɗaya gashi tana amfana da tarin ilimin da Allah ya bashi. Daga cikin almajiransa har da kwai al'imamu Tirmizi, wanda ya rawaito hadisi ɗaya daga gare shi mai lamba ta ɗari shida da da bakwai a cikin aljami'u Tirmizi. Musulun ya samu yabo daga manyan malaman duniya waɗanda suka yi zamani da shi, sun ba da shaida a kan nagartarsa, da ƙarfin haddarsa, da zurfin iliminsa, da jajircewarsa a kan harkar ilimi, wanda ya ƙarar da rayuwarsa gaba ɗaya wajen yi wa hadisan manzo Allah sallallahu hidima ta hanyar tantance da bambance da ware ingatattu da kuma waɗanda suke najabu waɗanda ake dangana annabi su inganta ba. Musulun ya kwashe shekara goma sha biyar cur wajen wallafa wannan gagarumin littafi nasa. Duk da cewa Musulun ya haɗu da Bukhari har ya karanta wasu hadisai daga gare shi, hamma abota ta haɗa su mai ƙarfi wanda har ta kai shi yake ba wa Imamul Bukhari kariya akan wasu abubuwa daban-daban. To sai dai bai ruwaito hadisi ko ɗaya a cikin sahihu Muslim wanda ya ce ya jiyo shi daga Bukhari ba. Haka Muslim ya rayu cikin karatu da karantarwa da tattaunawa tsakanin malamai tare da katafaren gagarumin wannan aiki da ya yi wa addini Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa rayuwa mai albarka a cikin wato rayuwarsa. Sahihu Muslim ya kunshi hadisai da ba a maimaita ba dubu uku da talatin da uku. Idan an haɗa da waɗanda aka yi ta maimaitawa ya kai hadisi kusan dubu goma sha biyu. Malamai da suka biyo baya sun shiga yi masa sharhi da ƙarin bayani har ya zuwa yau ko ina ka shiga a duniya sai ka ji an ce al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, ko a ce rawahul Bukhari, ko a ce rawahu Muslim, ko a ce rawahul Bukhari wa Muslim ko a ce muttafaqun alai. Muslim ya rasu a watan Rajab shekara ta ɗari biyu da sittin da ɗaya a garinsu na Naisabur. Yana da shekara hamsin da bakwai a duniya. Allah ya masa rahama. Yau tsakaninmu da shi shi ma ya kai kusan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara. Ya musliman ahuwa wala qalbi baka mutasa'ilan an ikhwatil iman Wannan yana nuna mana martaba ilimi har yau kamar suna nan da rai da an ambace su sai a ji kamar suna nan wannan ya nuna mana mahimmancin karatu da ilimi wanda da shi ake samun ɗaukaka. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da Allah ya masa wahayi ya ce iqra'a kayi karatu sannan da ya gaba kuma ya ce allazi allama bil qalam wanda ya sanar da mutane da alkalami wannan ayoyi guda biyar da aka fara yi wa manzon Allah wahayi a kai suna kira ne zuwa ga yin karatu da yin rubutu kenan babu abin da yake da daraja a cikin addini irin karatu da rubutu lalle kowane musulmi ya iya rubutawa kuma ya iya karantawa sannan in an rubuta ya iya karantawa sannan in ya rubuta a iya karantawa, kuma har duniya ta tashi, babu zamani ko lokacin da za a zo a ce yanzu ba a buƙatar karatu ko ba a buƙatar rubutu. Rubutun nan ko ta wace hanya ne, alƙalamin da ake feƙewa daga gamba a yi masa jirge ko a yi makafe a zira a tawada ana kiransa alƙalami. Bayro da ake riƙewa a yi rubutu ana kiransa alƙalami. Hakanan tafureta da ake buga ana kiransa alƙalami. Haka ma yanzu da aka samu keyboard wanda ake sawa a jikin kwamfuta shi ma ana kiransa alƙalami duk abin da za ka rubutu da shi a gane a karanta a fahimci me kake so ka ce sunansa rubutu kuma sunansa karatu daga kun ga mahimmancin karatu da rubutu ya dawwamar da wasu mutane da suka fito daga wasu ƙasashe wanda sun yi zamani da miliyoyin mutane amma ba a jin waɗancan mutanen sai su kawai ake ji saboda martaba ilimi da darajarsa. Da haka Allah ji kansu ya musu rahama Allah kuma ya samu ma mu tashi mu yi wa addini hidima irin yadda suka yi. Ya musliman ahuwa wa la ni kalbi baka mutasailan an ikhwatil iman. nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi. A madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Abdu Tudun Wada ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin gidan Radio Freedom nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل